Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Furanjoji na marubuciya Zainab Idris Makawa, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Juyawa ta da sauri da niyyar barin falon a lokacin, sai kuma ta tuna cewa ba su gaisa ba, don haka ta tsaya cikin ladabi ta ce mai ina wuni. Da wani irin da sashiyar murya ya amsa mata a hankali sai ta juya kawai ta bar falon. Shi ko mamaki ya ji kwarai da gaisuwar da ya samu cikin mutunci a gare ta yau. Wannan shigowar da su Joseph suka yi tare da abokan shi, shigowa ce ta musamman suka yi don bikin sallar da za a yi, inda matasa ke buƙatar a bikin suke buƙatar shi a bikin hawan dawakai wato daba. Don haka ba su samu wani zama ba sosai kamar yadda suka saba. Dan yawan zirga-zirgar da suke yi tsakanin birni da ƙauye wurin ganin cewa komai ya kammala. Yau ma kamar kullum sun ɗauke shi zuwa wani ƙauye duk da shi kasuwanci yake musu don ganin cewa suna ƙoƙarin sa shi cikin al'amurorinsu. Amma shi gaskiya duk irin wannan abun ba wai ya dame shi ba ne, shi harkokin bizines ɗin shi kawai ke gaban shi. Amma zuwa yanzu abin da yake gani gurin su Jibrin da kebi da ma sauran abokansu yana ba shi sha'awa sosai. Duk masifar da mahaifin shi zai yi ya sun yi mai firicin kala-kala a kan ya daina bin ɗiyan musulmai. Kawo yanzu ya san an gyara mai ya sa an gyara mai gidan mahaifin an bayar mai da shawa biyu sai kuma ƙaton parking space mai girma da sauran guraren da ake samu masu ƙawata gida. Amma duk wannan bai sa mista Emma ya gyale ɗan nashi ba da fitinar ya daina tallafawa mutane musamman ma musulmai. Ya sama Joseph ɗin ido ne kawai don ya san cewa Joseph ɗin yanzu ya wuce sanin shi. Wannan hulɗa da kuma al'adun da Joseph ke yi na Hausa bai ya yi ma Mr. Emma daɗi sam. Yau ma kamar kullum cikin fushi yake wa ɗan nashi faɗan cewa yaran Hausawa sun asirce shi ne saboda labarin da ya zo mai cewa da gudunmawar Joseph a cikin wannan gagarumin bikin da matasa ke ta ƙoƙarin haɗawa don ci gaban masarautarsu. A fusace Ya ce ba ya son Joseph ya ƙara zuwa garin, ya fi buƙatar ya daina zuwa da a ce ya zo yana hulɗa da su haka. Wannan magana ya ta kai Joseph ya yi yunƙurin gina gidan shi inda zai dinga sauka idan ya zo. Sai da baban ya ga cewa zai yi zai yi asara sosai ya kuma ƙara neman sannan ya kuma ƙara neman shi da sulhu inda yake ce da mai cewa Hausawa shi umman mutane ne yana gudun nan gaba ne kada su ja ra'ayin shi akan wani abu can Maryam, wacce yanzu haɗuwarta da AA Masuga ya zama mata wani sanadin alheri, don kwana biyun nan shi ke zuwa da kanshi ya duba ya gani ko ya karatun da ke tafiya. Tun Maryam na ɗara ɗari har ta fara ɗan sakin jikinta da shi suka ɗan fara sabawa. Duk wanda ya san Maryam a da yanzu in ya ganta ba zai shaida cewa ita ba ce, saboda ta zama cikakkiyar 'yar jami'a sai dai har yanzu wannan halin nata yana nan kamar Ba ta da yawan kula samari kamar sauran 'yan mata. Mutane suna zaton cewa ita sista ɗin AA masu ce, saboda yawan ganin da ake musu tare ko kuma yawan kulatan da yake yi. Kwanan nan gidan Anti dija cika yake yi sosai saboda gab suke da fara program ɗinsu. Duk mai neman Joseph inda yana cikin garin Kwantagora, a gidan Anti dija zai same shi saboda baya son su same shi a gidan baban shi, don gudun fitina. Tafe suke tare da AA Masuga da wani abokin shi a cikin motar shi, sai faman waya yake yi da alama da mutanen gidan su yake waya, dan yadda ta ji yana ba da amsa yana ta gane hakan. Yana ya gane hakan. Yana gama waye ‘yar ajiyar zuciya tare da shafo su markan shi tun daga fuska zuwa baya har kusan wuyan shi. Sai a lokacin ya ɗan waiga inda Maryam ke zaune hankalinta a titi, tana kallon yadda abin hawa suke ta zirga-zirga. kasancewar yamma ta yi a lokacin. Maryam ya furta a kasalance kamar yadda yake kiranta kullum. Wannan kiran shi ya katse mata kallon titin da take yi tun ɗazun. Me ya faru? Na jikin shiru. Ya ɗan kalle ta na minti guda. Cikin nuna kulawarsa ya ce, kanki na ciwo ne na ga kin yi shiru. Kan da ta girgiza ta ce, a'a babu wani ciwon kai. Illa masu son yin bikin nan da ke son takurawa rayuwarmu. A ce ba mu da hutu sam a gidanmu. in har wannan ɗan Kiristiyan ɗin yana gari? Baki Malam AA masu ga ya taɓe ya ce lallai kam kun samu aiki. Ya ce wai me alaƙar shi da ku ne ma? Wai dan na ga yana zuwa gidanku duk lokacin da yake gari. Gashi shi ba musulmi ba, ba bahaushe ba. Ba tare da ta magana ba ta yi ɗan guntun murmushi irin na iya fuska kawai. Aiko kamar kar su ƙarasa ƙofar. Sai ganin jama'a fam suka yi ana ta hayaniya kamar ana wani biki. Da ƙyar Malam Masuga ya ɗan samu inda ya faka motar shi a gefen a gefe don ta fita. Aiko idan jama'ar da ke gurin ca a kan motar don su ga kowaye zai fito cikin motar. A hankali ta buɗe murfin motar tare da yin ɗan guntun tsaki wanda duk inda kake za ka ji ta. Da rara ɗan harara Malam ya watso mata daga inda yake yana cewa in ba ke ba wa ke gudun taron mutane. Ba tare da ta ce mai komai ba, ta kau da kai zuwa inda ta kasu Joseph zaune. Suna duban wasu takardu a hannayensu. Duba guda ta yi musu, ta kau da kai gefe guda cike da jin haushi, don wani iri ta ji a ranta gani yadda yake ƙoƙarin shige musu. Ko da AA Masuga ya tsaye da mota ta fita, ko kallon inda suke bai yi ba. Nan ta bi ta gabansu ta wuce kawai abinta ba tare da ta tsaya gaida su ba. Kamar mai raɗa ta ji ya furta sunanta a karo na farko kenan tun saninta da shi. Wasu takardu ya miƙa mata yana cewa don Allah ta ba Anti Rita ta aje mai akwai wanda zai zo ya karɓa a gurinta. Kamar ta wuce don ita a ganinta ya ma raina mata wayo. A matsayin shi na kafiri ne zai ce zai aike ta sai kuma faɗan anti ya faɗo mata a rai. Dole ta tsaya ta miƙa hannu ya miƙo mata cikin rashin ko in kula. Tana shiga raya ɓace ta yi ƙoƙarin miƙa wa anti takardar ta yi ta ciki. Ana cikin wannan hada-hadar shirin hawan dabar da suke yi wanda mutane sun hana Joseph ɗin. Wanda mutane sun hana Joseph ɗin tare da mabiyan shi sakat har su Maryam da ke tare da shi a gida koyaushe za ka ji an ce ana sallama da Joseph ɗin. Ita dai Maryam mamaki take ji na wannan halin daga mutane. Da ta ga mutane na ƙoƙarin zubar da mutuncinsu da Allah ya yi musu a kan kwaɗayi, da haka ko tana gida ba ta yawan zama a waje don gudun damuwar jama'a. Yau Malam AA e bai zo school ba yi tafiya zuwa wurin wani semina da za su a Kwara State. Mashin ta tare don komawa gida duk AA e ɗin ya ce ya haɗa ta da wani friend nashi ya dinga taimaka mata zuwa gida amma ita Maryam ɗin sai take cewa ba za ta iya bin wani mutumin ba don kawai kariyar mutuncinta. Mai mashin ta tara ta duk da ta ce mai kada ya gudu da ita amma kamar zuga shi ta yi a lokacin. Haka yake ƙoƙarin wuce motoci da ita a baya makale. Daidai kwanan sabuwar jamshin suka haɗu da motar 'yan matasan masu tashi a gari. Cikin wata jar mota haka kallo guda mai jan motar ya mata. Ta kau da kai duk ita ma dai ta ji kunyar yadda take ɗana a bayan mashin. Mai mashin na ta gudu da ita. Kallon mai kamar harara ya watso mata. wanda ita ma ɗin kusan irin kallon ta watsa mai a lokacin, ta mayar mai da martani. Kai Joseph ya girgiza na akwai abin da ya hatin shi ne ya ga mace a saman mashin ana gudu da ita, kamar bata san zafin ta ba. Bai san lokacin da ya furta a fili ba ya ce nonsense kawai. A ran shi yake tunanin ya furta sai gashi ashe a fili ya faɗa hakan. Jibrin da ke gefen shi ya ƙyale da dariya ya ce ka gane ta ashe. Kai kawai ya gyaɗa mai alamar i e A hankali ya furta me amfanin hawan mashin ga mace please. Maryam ko tana isa gida ta samu anti ta siyo zogale. Ai cikin murna ta shiga sallah kawai ta idai ta fito waje don ta gyara musu zogalen. Bayan ta yanka su albasa da ruhu da tattasai. Sai man kuli-kuli da da lemo masu a saman ta kawo garin ta kawo garin kuli ta cakuɗe wuri guda sai ruwa mai sanyi da ta ɗauko. Da shinkafa ta yi niyyar zubawa ta ci bayan ta ɗebi daidai. Bayan ta ɗebi daidai, ta a saman tabarma ta zauna ta shimfiɗa don ta ci kwaɓin ganyen da ta yi. Shigowarsu su ma kenan a gidan inda Jibrin ke gaba. Wani Lowell na binsa sai Joseph tare da wani Tajuddin a baya. Shigowar ya fara rage mata ɗokin da take yi na shirin cin ganyen da ta yi. Jibrin ne da shigowarsu ya ɗan kalli inda Maryam take zaune ya ce mata, Ke ashe har daɗi kuke ji idan kun hau irin wannan mashin ɗin da ke kusan tashi sama da ku? Baki kawai Maryam ta hangame cikin mamaki da maganar Jibrin. Sai dai ta so ta furta cewa wani abin amma sai ta kasa cewa komai don wani irin al'ajabin jin maganar da ta yi. Dan ita ta san cewa ba gwanar hawa mashin ba ko banza. Yau ne kawai take ƙoƙarin ganin cewa ta iso gida da wuri. don ranar da ya yi yawa a garin. Ji tai wasu hawaye masu ɗumi sun gangaro mata a fuskarta. Ga wani malolan baƙin ciki da ya tokare mata maƙogwaronta. Ta kai wani ɗan lokaci a gurin zaune ta kasa tashi, sai dai tana ƙiyasta irin ɗaukar da suka yi mata a matsayin 'yar iska kenan ko? Bata ji zuwan Joseph da Aslam inda take zaune ba tana hawaye ba, sai gani shi ta yi gabanta. A hankali ya sauka bisa gwiwoyinsa ya ce, Little mommy ki haƙuri. amma gaskiya jibrin ya faɗa miki banza ta da shi sai kuma wani wawan harara da ta sakar mai har aslam sai da ya ɗan ji tsoro ya ɗan shige jikin joseph a raunane ya ƙara cewa ki hakuri wannan ba abin ɓata rai ba ne ƙala bata ce mai ba sai miƙewa da ta yi tsam ta nufi kofar da sauri ido ya bi ta da shi dan dai shi bai ga abin ɓata rai a ciki ba Biki sosai aka yi a wannan bikin hawan dabar da aka yi don matasa masu ji da lokacinsu sun halarci wannan bikin na ɗaukaka masarautar ƙasar Kwantagora, wanda ke tattare da tsohon tarihi a cikinta kamar sauran manyan masarautun da ke a ƙasashen Hausa. An buga a jaridu da kuma sauran kafafen yaɗa labarai na ƙasa, inda bikin ya samu karɓuwa fiye da zaton mai sauraro. An gama wannan bikin da kwana biyu Joseph ya bar garin Kwantagora. saboda gudun fushin shi da ya san cewa yana haƙe da shi. Duk irin abubuwan da ya wakana a gurin duk Mr. Emmanuel na da labarin komai, tamkar a gaban shi aka yi duk shagalgalin, duk shagalgaluwan. Don haka Joseph ko ko ƙasar bai tsaya ba, ƙetarawa ya zuwa ƙasashen waje, da niyyar ya tafi ya ɗan huta a can. Tun bayan wannan abubuwan Maryam babu ruwanta da zancen wani wasan da ake yi. wanda ita take gani kamar duk wannan abin baya cikin irin tsarin rayuwarta. Ita bata ma san cewa masu takura masan a gida ba sa garin ba tun bayan bikin da gari yayi kamar zai tsage don cunkoson jama'a. Don ganinta da su tun zancen da suka ce ta hau mashin ana gudu da ita kamar wacce bata san zafin kanta ba. Ita ko a nata zaton gani take yi kamar suna ganin cewa bata san darajar kanta ba ne, tunda har take hawa mashin da namiji. Idan har ta tuna da wannan kalmar, sai ta ji duk yanayin ta ya sauya. Saboda ba ƙaramin ci mata fuska take ganin sun yi ba, takan yi tsaki ta ce wai gwano baya jin warinsa. Su da suke huɗa da 'yan iskan 'yan mata, shi ne ya za su sa mata ƙazafi a kan hawa mashin, idan ba ta hawa mashin ba da me za ta da me za ta tafiya to. Wata rana da la'asar bayan Maryam ta dawo daga wani gida da anti ta aike ta ya karɓo mata saƙon wasu kaya da aka turo mata daga Kano gurin wata mata. dan yanzu anti tana ɗan taɓa business irin na matan gida irin wanda mata ke yi domin kariyar mutuncinsu saboda hana bani-bani gurin mai gida. Wani mutum ta gani datti ta zaune a ƙofar gidansu tun daga nesa take kallon mutumin a cikin mamaki saboda ganin shi da ta yi dab da ƙofar gidansu. saboda a gaskiya bata taɓa sanin shi a cikin masu zuwa gidansu ba, ko da kuwa gurin mijin yarta ne, baya daga cikin masu zuwa gidan sam, gashi kuma kamanninsa sun nuna cewa kamar yana tare da lalura. Tafiya take yi a hankali cikin ɗan shakku kamar za a kama ta. Tana ƙarasowa gab da inda mutumin ke zaune, sai mutumin ya miƙe tsaye da sauri, ganin cewa gidan Maryam ta dosa a lokacin. Cikin ɗan tsoro da kuma ladabi Maryam ta ɗan duka kaɗan ta ce, Baba ina wuni? ya ce wa ‘yata lafiya ƙalau, don Allah ko gidan nan kike ‘yan mata? Maryam da ke ɗan ja baya-baya kaɗan da kamar ta ce mai a'a sai dai ta daure ta ce mai i eh, a nan take. Hausa shi na nuna mata cewa mutumin ba fiye Hausa ba ne. Ya ce don Allah ‘yan mata ina son ki min iso a gurin mai gidan nan. Cikin mamaki Maryam ke kallon shi ta ce mai baya gari. Shiru ta ga mutumin ya yi cikin damuwa yana mai ɗan matsa fuskar shi. Sai kuma ta ji duk ya ba ta tausayi. Ita a satanta ko ya zo Maulani irin yadda wasu masu karere zuciya ke yi a wannan zamanin. Ka ga mutum majiyi ƙarfi amma sai ya ƙare bi gidajen masu hannu da shuni yana maula. Mutumin ya katse Maryam da cewa, ko zan samu ganin ajiyar gidan? don magana ce ta zo da ni mai mahimmanci sosai. Shiru Maryam ta sai dai gaskiya mutumin ya bata sosai sosai don ganin yanayin shi. Maryam ta faɗa cikin ladabi bari in shiga in faɗa mata. Bayan shigarta da kamar 'yan mintuna sai ga Aunty Dije ta leko sanye da hijabinta. Daga nesa kaɗan suka ɗan gaisa da mutumin sai kuma ya yi ɗan shiru ya biyo baya. Don Allah hajiya ki haƙuri ba don na san cewa ba wai kin san ni ba ne abdul samad a nan garin nake. Ni ɗan uwan yaron da ke yawan zuwa gidan nan ne wato Joseph. Daga Aunty Dije har Maryam da ke ta ƙofa tsaye wacce ta Ta tako wa 'yar uwarta baya don gudun wani abu ya same ta. Sai da suka ɗan kaɗu jin mutumin ya ambaci sunan Joseph. Jin hakan ya sa an ta ɗan ƙara gyara tsayuwarta tana mai cewa lafiya dai ko malam. Dan a su ya zo musu da wani tashin hankali ne a yadda suka gan shi. Ya ɗan haɗa hannun shi guri ɗaya ya nuna alamar cewa a'a babu komai gaskiya sai alheri. Sai a lokacin anti Dije ta ɗan rage jin abin da take ji sai ya ɗan waiga kamar mai son yin wani maganar ta sirri ko kuma mai mahimmanci sosai. Hakan ya ba anti damar gane cewa maganar da yake da ita kamar ta sirri ce. Da haka ba ɓata lokaci ta dubi inda Maryam take tsaye tun farkon fitowarsu. Ta ce Maryam buɗe mai kofar falo tukun. Bayan an buɗe mai ya ɗan shigo daga ciki ya zauna Maryam ta kawo mai ruwa mai sanyi tare da ɗan abin taɓawa. Ya ɗauki ɗan ledar ruwan goje wata da ta ajiye mai a plate ya ɗan tsotsa kaɗan ya ce, Alhamdulillah na gode da wannan ruwan da kuka shayar da ni, Allah ya ƙara buɗi da ɗaukaka. Daga Maryam har Anta sun ji daɗi sosai da wannan kalamin nashi. Hakan ya ƙara ba su damar sakin jiki da shi, dan dama ɗanɗar suke da shi saboda rashin sanin ko da me ya zo. Sai Maryam ta ji kawai mutumin ya kwanta mata a rai saboda kalaman bakin shi na alheri ne, saboda ta lura cewa yana da addini a tare da shi. Tsabar talauci ne kawai ke dame shi ya koma haka. Wani irin mugun tausayi bawan Allah suka ji cikin lokaci guda. Maryam sai tunani take yi da cewa ashe dama wannan mutumin yana da ‘yan uwa musulmai. Maganar baƙon ne ya katse ta da cewa dan Allah ku ya guri na zo muku a wazata tare da kuma baƙon al'amari. To masu sauraro a nan za mu dakata. Cewar kasancewa tare da ni Maman Al'adu.